قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل المراد من لفظ, من لفظ التوسل ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته والثاني دعاؤه وشفاعته وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع وشفع فيه باتفاق المسلمين ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين وهذا معلوم معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر لكن هذا أخفى من الأول فمن أنكره عن جهل عرف ذلك فإن أصر على إنكاره فهو مرتد أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون إلا أهل التوحيد المؤمن إلا أهل التوحيد إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم لم يمكن أن يخرجوا من أن يخرج أن يخرجوا من النار أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي وعنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل, فتعجل كل نبي نعم. فتعجل كل نبي فتعجل كل نبي دعوة دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة شفاعة يوم, شفاعة يوم القيامة نعم شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله لا يشرك بالله شيئا وفي سنن عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا وفي لفظ قال ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله, لا يقبل الله من الدين من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد, حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل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 ga watan biyu miladiya dubu biyu da bakwai a darasinmu na nawa a darasinmu na shida na wannan littafi ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ibn taymiya ya buɗe sabon fasali domin ya yi takaitaccen tsokaci akan abin da ya magana a kansa a baya sannan kuma ya ɗora bayani dai akan wannan lamari na tawassali abin da zai faɗa a farkon wannan fasali ya faɗe shi a baya illa iyaka kamar rairaya ce ya yi kamar khatima ce ta maganar da ta wuce domin ya ɗora wani abu a kanta ابن تيمية wa lafzu tawassuli qad yuradu bihi thalathatu umur kalmar tawassuli takan zo da ma'ana guda uku yuradu bihi amrani muttafaqun alaihi ma bainal muslimin ma'anoni guda biyu daga cikin uku din nan duk musulmi sun yi ittifaki a kansu duk wani wanda yake danganta kan shi ga musulunci ya yarda da waɗannan sawa'un yana sunna ko yana bid'a shi da abin da yake nufi ahaduhu ahaduhuma huwa aslul imani wal islam ma'ana ta farko ta tawassali ita ce ma'anar da take asali tushe na imani da musulunci din ma'anar da take nuna at-tawassulu bil imani bihi wa bi ta'atihi kana so ka shiga aljanna to ka kama kafa ta hanyar yin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar yi masa da'a wannan duk wani musulmi kowace irin tariƙa yake sunna yake yi ko bid'a yake yi ya yarda da wannan cewa imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masa biyayya wata hanya ce ta samun kusanci ga Allah babu wanda yake inkarin wannan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane babu wani musulmin da yake ji akan wannan yi wa manzon Allah da'a wani abu ne da zai kusantar da kai zuwa gare shi ko zuwa ga Allah wannan ma'ana ma babu wani wanda yake ja a kanta shi yasa yake abubuwa guda biyu an ittifaki a kansu ma'anoni guda biyu kowa da kowa ya yarda da su wannan ita ce ma'ana ta farko wasani ma'ana ta biyu du'a'uhu wa shafa'atu annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi maka addu'a ko kuma yayi maka shafa'a yayi maka ceto ya nema maka wato rangwame wa hadha aidan nafi'un yutawassalu bihi man da'a yatawassalu bihi man da'a lahu wa shafa'a fihi bi ittifaqil muslimina wanda ba yana amfani ga duk wanda ya nemi tsani da shi zuwa ga Allah ga duk wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi masa addu'a man da'a man da'a ay rasulullahi lahu ga duk wani wanda manzon Allah ya yi masa addu'a wa shafa'a fihi kuma ya ce a cece shi wannan ma bittifaqil na duk musulmi sun yarda wannan zai yi amfani wa man ومن أنكر التوسل به بأحد هذين ne wanda duk zai yi inkarin yin tsani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kusanci ga Allah da ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni guda biyu fa huwa kafirun murtaddun yustatab ya kafirta ya yarda a neme shi da ya tuba ma'anonin nan guda biyu annabi yana yi wa mutum addu'a ya amfana da addu'a annabi yana yi wa mutum shafa'a ya amfana da shafa'a wannan babu mai ja a kansa fa in taba in mutumin da ya yi inkarin wannan ya tuba wa illa in ya ki bakuwa kuwa qutila murtaddan za a kashe shi ba haddan ba za a kashe shi a matsayin wanda ya yi ridda akwai bambanci tsakanin a kashe shi haddi in haddi ne kamar an yi masa ukubar da ya cancanta da ya cancance ta a nan duniya an kankare mata laifinsa wannan shine haddi kamar wanda zai zina ko ya kisan kai a ce a kashe shi saboda wannan to kashewar wannan haddi ne ba an kashe shi a matsayin ko mai laifi ba kuma in ya je sai an tuhume shi akan wannan laifin a'a an kankare masa laifinsa daga nan amma wanda aka ce kutila murtaddan to an an kashe shi an kashe shi a matsayin kafiri ibn ya ce walakin at-tawassul bil iman bihi wa bi ta'atihi huwa aslu din yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar imani da shi da kuma ta hanyar yi masa da'a wannan shi ne tushen addinin gaba daya ne ginshikin addinin wa haza ma'lumun bil istirari min dinin islami kuma duk wanda yake musulmi duk wanda ya shiga musulunci dole ne ya san wannan ma'ana ba abu ne da za a jahilce shi ba maganar cewa imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa da'a zai kusantar da kai ga Allah wannan wani abu ne da dukkan wani wanda ya shiga musulunci dole ya fahimci wannan ba wani abu bane da ake jahiltarsa sawa'un ga mutumin da yake da ilimi ko ga wanda ba shi da ilimi shine lil khassati wal amma ga mutanen da suke kebantattu masu ilimi ko mutanen da suke gama gari ko da ba su ilimi ba ba a jahiltar wannan faman ankara hadha al ma'ana fa kufruhu zahirun lil khassati wal amma wanda zai yi inkarin ya kiyarda da wannan ma'anar ta cewa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa da'a hanya ce da take kusantar da kai zuwa ga Allah wanda duk zai yi kiyarda da wannan to kafircin sa karare yake ga waɗanda suke masu ilimi da wanda ba ba su da ilimi ma'ana kowa da kowa zai fahimci kafiri duk wanda zai zo ce ba dole a yi imani da manzon Allah ba kowa ya fahimci wannan ba musulmi bane duk wanda zai zo ce ba dole a yi wa manzan Allah biyayya ba ko kuma ya ce yi wa manzan Allah biyayya ba su da amfani wannan kowa ya ji wannan magana ya san magana ce ta mutumin da yake kafiri ba musulmi ba wa amma du'a'uhu wa shafa'atuhu wa intifa'ul muslimina bidhalika amma addu'arsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wani addu'a ko ya nemi a ceci wani ta hanyar ƙara masa matsayi ko ta hanyar kankare masa laifi da amfanar musulmi ga wannan faman an karahu fa huwa aidan kafiru, wanda duk yayi inkarin wannan shi ma ya kafirta lakin na haza akfa min al-awwal amma ma'anar nan ta biyu ba ta kai ta farko fitowa ƙarara ba ma'ana ta biyu ta ɗan fi ɓoyuwa a kan ta farko faman an karahu an jahlin wanda ya yi inkarin haka yake shi bai da manzan Allah zai yi ceto ba ko yace a'a ai ko manzon Allah ya maka addu'a addu'ar sa ba za ta amfane ka ba wanda yayi wannan batu in bisa ga jahilci ne urrifa zalika sai a sanar da shi abin nan da ka faɗa fa kafirci fa in asarra ala inkarihi in ya toge akan shi ba zai sauka daga wannan inkarin ba daga wannan ra'ayin fa huwa murtad to wanda ya bar musulunci bambancin na farko da na biyu na farko ma'lumun fi dini bi darura kowa ya shiga addinin musulunci ko yau ya shiga ya san imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rukuni ne a musulunci in babu shi babu musulunci ko yau mutum ya shiga musulunci ya san da wannan da'a amfanin yi wa manzo Allah da'a ko yau ka shiga musulunci ka san yi wa manzo Allah da'a farilla in ba haka ba bai amfanin manzancin nasa to shi yasa wannan baya buƙatar idan mutum ya inkari a zaunar da shi a yi ta bashi ilimi har ya yadda ya ana jin sa yayi inkari to kawai ya bar musulunci sai dai kawai a shaƙo shi a neme shi ya tuba in ya tuba shi kenan wa illa qutila murtaddan in kuma ya ki tuba a kashe shi a matsayin ridda amma ma'ana ta biyu ita saboda ɗuyanta a iya yi wa mutum uzuri da jahilci a karan farko kafin ai masa bayani mutum ya ce ai ba tilas ne dan annabi ya yi maka addu'a ta amfane ka ba ko ya ce ceton annabi sallallahu alaihi wa ba gaskiya ba ne to wannan sai a kira shi a zaunar da shi a karanta masa nassoshin da suka zo akan wannan batu in ya gamsu ya yi imani shi kenan in ya kiya to shi ma ya zama kafiri murtaddi bambancin na farko da na biyu kenan na biyu ma'lumun fi bi darura bi khilafi al-thani faqad yakunu qafiyan faqad yahtaju ila tabyin yana buƙatar bayani amma du'a'uhu wa shafa'atuhu fi dunya falam yunkirhu ahadun min ahli al-qibla amma kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan duniya zai yi ceto ya ceci wasu ya yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya ko Allah ya ba su imani in ba bine ba ne wannan babu wani wanda yake kallon gabas in muna cewa alƙibla gabas a nan babu wanda yake kallon alƙibla ya sallah kuma ya ƙi yadda da wannan babu shi inda ake magana shafa'at ta fil akhirah aka samu wasu kamar khawarij kamar mu'tazila suka ce su ba su yadda da shafa'at ta a lahira ba wanda duk Allah ya riga ya yi declaring din dan wuta ne to kawai wuta zai je babu maganar kuma a yi masa kamun kafa a ce ubangiji ya fitar da shi daga wuta ya sashi aljanna sun ce wannan shine adalci don in aka sashi aljanna an daidaita an daidaita azzalimi an daidaita fasiki an daidaita mujrimi mai laifi da mutumin da yake mai tsoron Allah da mutumin da yake mai kusantar Allah da mutumin da yake mai da'a suka ce Allah baya daidaita irin waɗannan mutane ya ba su matsayi ɗaya shine aljanna wanda ya yi kyau ya kyakkyawa ya samu kyakkyawa wanda ya mummuna ya samu mummuna wannan batu ne nasu a lokacin da suke wannan ko lokacin da aƙida ta ta bayyana a iya cewa akwai jahilci ga da dama daga cikin to amma daga baya malamai suka yi ta bayani suka yi ta bayani aka yi ta rubuce rubuce akan wannan aka yi ta munazara da su su kawo hujjojinsu a rushe hujjojin da za su kawo a gaya musu abinda Allah da manzansa suka faɗa to kaga wanda ya doge bayan wannan bayani to ya doge ne bi inadin kawai girman kai ne da tsaurin kai da taurin kai da kin yadda ya karbi gaskiya ba kuma wani ba ce ko wani abu wa amma shafa'a shafa'atu yawm al-qiyamah sai tantara na gobe kiyama fa mazhabu ahli sunnati wal jama'a mazhabar mabiya sunna wanda su ne kuma jama'a wa hum sahabatu su ne sahabbai wattabi'una lahum bi ihsanin da waɗanda suka bi diddigin ta hanyar kyautata ayyukansu wa sa'iru a'immatil muslimin al-arba'a da sauran limaman musulmi guda hudu Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad rahimahumullahu ta'ala wa ghayrihim da sauran limaman musulmi da sauran mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama hanyar tafarkin waɗannan tawaga anna lahu shafa'atin yawmal qiyamati khassatan wa 'amma manzon Allah yana da ceto ba ɗaya ba ceto da dama ranar gobe kiyama akwai ta musamman akwai kuma ta gaba ɗaya kamar yadda muka faɗa a wancan karatun muka faɗi anwa'u shafa'at wanda manzon Allah zai yi akwai shafa'ar da yake banta da ita ita ce shafa'atul umma yawmal mahshar ranar da dukkanin annabawa kowannen su zai ce nafsi nafsi sai manzon Allah ne zai ce ummati ummati to wannan ceto ne da yake banta da shi sai kuma amma ceton da zai yi wasu ma za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto annabawa za su yi salihai za su yi وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه كما من ذن الله زي يتيتو مذهبا شيء أهل السنة sahabbai da tabi'ai da mabiyansu cewa manzon Allah zai yi ceto ga wanda Allah ya yi masa izinin ya ceta min ummatihi daga al'ummarsa min ahlil kaba'iri daga waɗanda suka yi manya-manyan kaba'iran zunubi kamar yadda ya zo shafa'ati li ahli kaba'iri haqqun ceto na ga masu manya-manyan zunubi a ranar gobe kiyama gaskiya ne wani ya ce ahlul kaba'iri ai ba manya-manyan zunubi ake nufi ba kaba'iri kaba'iri min salihat manya-manyan ayyukan kwarai to wannan kaga tawili ne ba'i domin lafazin kaba'ir tana zuwa ne a nassin alqur'ani da sunna a matsayin manya-manyan laifuffuka in tattalibu kaba'ira ma hauna anhu ba a cewa ku bar ayyukan kwarai manya-manya to mu ahlus sunna kamar yadda muka gada daga sunna din da kuma mabiyanta na farko manzon Allah zai yi ceto a ranar gobe kiyama yana da ceto ba ɗaya ba ba biyu ba kamar yadda muka zana a wancan darasin amma cetonsa yana nan ga wanda Allah ya yi izinin a yi cece shi sannan kuma mun yi imani ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك من imani cewa kuma wannan ceton babu wani wanda zai amfana da ceton sai masu tauhidi wanda suka kaɗaita Allah a ayyukansu a ibadojinsu ba tare da sun gwama shi da kowa ba su ne za su mori wannan shafa'a ɗin. amma waɗanda suke sun yi shirka sun mutu suna shirka to waɗannan ceton nan ba zai amfane su ba fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai mutu amfani ba walau kana al-mushriku muhibban lahu ko da mushrikin yana son manzon Allah ko da shi mai shirka zai yi da'awar shi masoyin manzon Allah ne amma kuma ya da shirka to wannan soyayyar ba za ta ciki shi ba dole sai ya zama muwahidi sai ya zama mai kadaita Allah sai ya kakkaɓe dukkan wasu ayyuka da yake ma wani Allah ayyukan da kuma Allah kaɗai ake yi wa ya tsantsanta su ya bar su ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai wannan shi ne ceto zai amfane shi walau kana mushriku muhibban lahu zai ce to za a samu mushriki kuma yana san manzon Allah ga Abu Talib ba mushriki ya mutu ba eh ƙarshen kalmar da ya huwa ala dini huwa ala dini aba'i yana kan addinin iyayensa ba addinin iyayensa da ya gada ba shine shirka ba to akai ya mutu kuma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka a iya samun mushriki yana shirka kuma yana son manzon Allah mu'azziban lahu yana girmama manzon Allah lam tunqidhu shafa'atu minan nar to wannan ceton manzon Allah ba zai ceto shi da ba zai fito da shi daga wuta ba wa inda ma yunjihi minan nar at-tauhid wal iman bihi tauhidi kadaita Allah da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai tsamo shi daga wuta wani haza saboda wannan nema saboda wannan maganar saboda wannan batu na cewa mushriki ko da yana son manzon Allah shi dan manzon Allah ba zai amfane shi ba lamma kana Abu Talib wa ghayruhu yuhibbunahu kasancewa Abu Talib da wani Abu Talib suna son sa ولم يقروا بالتوحيد amma ba su tabbatar da wannan tauhidi ba. ja a bihi wanda manzon Allah ya zo da shi lam yumkin an yakhruju min an-nar bi shafa'atihi zai zan bayyo ba su fito daga wuta da ceton da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala bi ghairiha ko wani ceton kamar afuwa ko gafara ta ubangiji ba za ta fito daga ba za ta fito da su daga cikin wuta ba domin inna Allah la yaghfiru an wanda duk ya mutu yana yana shirka Allah baya gafarta wannan wa fi sahih al-bukhari <laughs> ga wani hadisi shi ma daga Abu Huraira wanda yake ƙara ƙarfafa wannan batu na cewa wanda ya mutu yana shirka fafau ba zai amfana da ceton manzon Allah ba Abu Huraira yana cewa qultu ya rasulullah ayyun nasi as'adu bi shafa'atika yawm al-qiyamah yace nace ya ma'aikin Allah wane ne ya fi kowa samun rabauta da ceton kara na gobe kiyama faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ansa yace daman na san wannan tambaya babu wanda zai yi min ita sai kai Abu Huraira lima a'lamu min hirsika saboda kwaɗayinka da na sani na ilimi kana son ka ji wani abu da da baka sani ba a ilimi sai ya ce da shi as'adun nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah wanda zai fi cin nasara ko ya amfana da ceto rana da gobe kiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi man qala la ilaha illallah wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah amma khalisan min qalbi menene ikhlas al ikhlas ضد الشرك ko ko naqidu shirk ikhlasi shi ne kishe shirka ce mutum mai ikhlasi ne abu dan Allah kuma yana yin abin da yake aiki abin da yake ibada ne ga ubangiji yana yin shi ga Allah shi kadai wanda duk ya faɗi kalmar la ilaha illallah yana mai ikhlasi da wannan kalma tun daga zuciyarsa ashe kaga wanda ya faɗe ta ba tare da kuma ya tsantsanta ibadarsa ga Allah ba ya zama na ta'allaka qalbuhu bi ghairi Allah raja'an wa khawfan wa mahabbatan to wannan ya zama babu ikhlasi kenan a zuciyarsa ha walakin qalbahu muta'alliqun bi ghairillah muta'alliqun bi ghairillah yakhafu ghairallahi kama ya yakhafu Allah wa yarju ghairallahi kama yarju Allah wa yuhibbu ghairallahi ka hubbihi lillah to wannan ko ya faɗi la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba domin ya haɗa ta da abin da ba za su haɗu ba ita shi da shirka wa daga dai shi abu hurairata Allah ya ƙara masa yarda sai sahih muslim a cikin hadisin da muslim ya ruwaito bukhari ma ya ruwaito shi qala abu hurairata yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce li kulli nabiyyin da'watun mustajaba فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا من الله صلى الله عليه وسلم يأتي قونا النبي قونا النبي ينادى وتأدؤه الدعاء da فتعجل kullu nabiyyin da'watahu kowane annabi ya gaggauta yin addu'arsa a hadisin Anas a wajen Bukhari fastujiba lahu ya gaggauta yin addu'arsa fastujiba lahu aka amsa masa wa inni ikhtaba'tu da'wati amma ni na boye tawa addu'ar na killace tawa addu'ar shafa'atan yawmal qiyama dan ta zama ceto ranar gobe kiyama fahiya na'ilatun ita mai samuwa ce in sha Allahu mai kaiwa ce in sha Allahu gawa man mata min ummati la yushriku billahi shay'a wanda ya mutu daga cikin wannan al'ummatawa baya hada wani abu da Allah shine ceto na zai kai gare shi kenan wanda ya mutu yana shirka ko ya ce annabi ya cece shi ba zai cece shi ba domin baya cikin ahli shafa'ati baya cikin almustahiquna shafa'a wanda suka cancanci a cece su annabawa suna da addu'o'i da suke yi ana karba musu amma wannan hadisi kamar yana nuna mana wata addu'a ce da su guda ɗaya ake karbawa wannan ta sa malamai suka ba da fassara daban-daban dangane da manufar wannan hadisi hadisin in duba zahirinsa kamar ya ce kowane annabi addu'a gare shi guda ɗaya ana ansa masa sauran addu'o'in kenan ba ansa wannan iskali ne addu'o'i da dama annabawa suka yi aka karba musu to yaya kenan me ake nufi da wannan batu malamai suka ansa daban-daban akwai wanda suka ce anan ana nufin الدعوة المذكورة على سبيل القطع akwai wata addu'a wacce ba yadda za a yi ta sauran a iya karɓa a cikin karɓa amma akwai wata guda ɗaya wacce ita idan an yi ta sai ta wuce wasu suka ce haka ake nufi المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة على سبيل القطع ana nufin تبت akwai wata addu'a akwai wata addu'a guda ɗaya wadda tabbas sai ta karbu wa ma ada zalika min da'watihim fa huwa ala raja'il ijaba sauran addu'o'i kuma da za su yi tayo a karba tayo kuma akwai dai fatan a karba wasu suka ce abinda ake nufi kenan wasu suka ba da wata fassara ce ma'anar li kulli nabiyyin da'wa ay afdalu da'awatihi walahum da'awatun ukhra wato kowane annabi yana da wata addu'a da tafi kowace wasu haka suka fassara li kulli nabiyyin da'wa ay afdalu da'awat yana da addu'a da tafi kowace yana da kuma wasu addu'o'in amma akwai ɗaya tafi kowace tafi sauran wasu kuma suka fassara abinda ake nufi لكل منهم دعوة عامة مستجابة في في أمته هو النبي أن باشي وتدامة sai ya yi addu'a dangane da al'ummarsa a karba masa ko ya yi addu'a Allah ya halaka su ko ya yi addu'a Allah ya ba su ya tserar da su wannan dama guda ɗaya ce aka ba shi dangane da al'ummarsa ya roƙi Allah Allah ya halakar da su ko ya tserar da su amma sauran addu'o'insa kuma da suka shafe shi shi a minha ma yustajab wa minha ma la yustajab amma wanda ta shafi al'ummarsa guda ɗaya addu'a watul amma wannan kowane annabi an bashi wasu kuma suka ce fassara ta hudu li kulli nabiyyin da'watun mustajaba ay li kullin minhum da'watun tahussuhu li dunyahu aw li nafsihi kowane annabi yana da wata addu'a da aka da take banta gare shi shi gare shi rayuwarsa ta duniya ko ga kansa kamar yadda annabi nuhu yayi tashi rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin ko kuma zakariya fa habli min ladunka waliyan yarithuni ko kuma sulaiman a inda yake cewa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di to kowanne an ba shi damar yayi wa kansa addu'a da abin da ya zaba to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya killace tashi addu'ar sai an je lahira a bashi ceto madadinta a wata fassarar wani malami ya ce duk addu'o'in annabawa ana karfa. abinda ake nufi da wannan hadisi anna kulla nabiyyin da'a ala ummatihi kowane annabi da ya zo ya yi wa'azi ya yi wa'azi wasu suka kangare suka kibinsa ya yi addu'a Allah ya halaka su illa ana sai ni wato sai manzan Allah shi kaɗai ne bai yi addu'ar Allah ya halaka al'ummar ta gaba ɗaya ba maimakon haka sai aka ba shi ceto ranar gobe kiyama wanda zai yi a madadin haƙurin da ya yi bisa cutarwa da musguna da makiyansa suka yi masa saboda haka kaga a nan in aka ce al'umma kenan ana nufin ummatul da'awa la ummatul ijaba wani malami a wanda yana da sharhin muslim yana da sharhin mushkat yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga wasu kabilu na larabawa da wasu mutane cikin quraishawa yayi addu'a akan ri'al wa zakwan yayi addu'a akan muzar kamar yadda yazo cikin sa abin da ya kamata a fassara hadisin in ji shi wannan malami li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba cewa Allah maɗaukacin sarki ya sanya ma kowane annabi wata dama da zai yi addu'a dangane da al'ummarsa Allah ya karɓa masa kowane daga cikin annabawan da suka gabata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan addu'a a nan duniya amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya fara addu'a akan wasu saboda irin cutar da shi da suke yi da musguna masa Allah ya saukar masa da laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah ya fasa ya daina yi musu addu'a Allah ce al'amarin ba a hannunka yake ba ko Allah ya yafe musu ko ya musu azaba su dai sun yi zalunci don haka manzo Allah ya daina yin addu'a mummuna ga waɗannan kafirai sai zan addu'a ta wanzu gare tana nan har ranar gobe kiyama a ranar lahira ta zama ceto annabi ya addu'a ya roƙi Allah Allah ya tsiratar ya kubutar da al'ummarsa Allah ya karba mata a cewar kowane annabi yana kowace addu'a ta annabi ana ta annaba ana karba a wannan jimalan tsibi yace zuhuli ne an shine wannan magana ya manta fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya roki Allah abu uku ya bashi biyu ya hana shi daya ashe akan roƙa ko ba a samu ba wani lokaci cewa in nifta ba su da'awati shafa'atan yawmal shafa'atan ceto ranar gobe kiyama fa hiya na'ilatun in sha Allah man mata man mata anan fi mahallin nasbi ala al-maf'uliyya na'ilatun man mata ceton zai samu. an Auf ibn Malik daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Auf ibn Malik al-Ashja'i رضي الله qala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت أي ملك ملائكة zuwa ya zo mini cewa da shi atin wani mai zuwa wani mala'ika ya zo mini akwai ishara zuwa ga cewa ba jibrilu bane alaihi salam atani atin min inda rabbi wani mai zuwa shine mala'ika ya zo min daga wajen ubangiji na fa khayyarani baina an yudkhila nisfa ummati janna wa baina shafa'a ya bani zabi Allah ya bani zabi ko baina an yadkhula nisfu ummati aljanna ko dai labin al'umma ta su shiga aljanna wa bayna shafa'a ko kuma a bani ceto wanne nake so a bani da wato alfarma ta rabin al'umma ta gaba ɗaya su shiga aljanna ko ku a'a a bani dama in yi ceto faktartu shafa'a ce a bani ceto dan anan ne za a iya ceto za a ceta da yawa amma aka ce an kasa biyu wanda fa bai shiga ɗaya san ba fa shi shikenan babu kuma ranar da za a waiwayo shi amma idan aka ce na farko sun shige to kuma kowa na iya samun dama ya shiga karkashin ceto manzon Allah sai ya zaɓi ceto wanda yana nuna maka a tausayin annabi sallallahu alaihi wasallama ga wannan al'umma da yadda yake santa yadda yake tausaya mata kamar yadda Allah ya sifanta shi wa kana bil mu'minina rahima mutum ne mai tsananin tausayi ga mu'minai azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yadda Allah ya bashi wannan sifa din tabbas rayuwarsa da maganganunsa suna ƙara fito da wannan batu suna ƙara fito da wannan sifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi ta a kankin kansa yana iya sanya addu'ar ta zama tashi amma ya zaɓe ta ta zama ta al'ummarsa sannan kuma a cikin al'ummar tashi ya keɓanta masu laifi ba masu da'a ba dan masu laifi su suka fi bukatuwa zuwa ga wannan a lokacin kuma da suka fi tsananin bukata din shine ranar gobe kiyama wannan yana nuna a gwaggwaban karamci na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam فاخترت الشفاعة وهي لمن مات la yushriku billahi shay'a ita kuwa ga wanda ne tana samuwa ne ga wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai ibn taymiya duk yana ta koro waɗannan hadisai sahihai a cikin sahihai ne da sunan da ya ƙara tabbatar ma da batun nan fa na cewa in an mutu fa ana shirka fa babu maganar a samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada wasu su ji ana ta maganar shirka su ce an matsa wa musulmi ana kawo rarrabuwar kai wannan shine ƙashin bayan rayuwar idan har ka mutu babu tauhidi to aikin banza mutum ya koma me yayi duk yadda zai cika duniya da su yana san manzon Allah yana san kaza yana san kaza matukar bai daina shirka ba duk wannan abin ba zai amfane shi ba manzon Allah abin da yake ta jaddadawa la yushriku billahi shay'an shay'an nakira fi siyaqin nafi kowane irin abu ko mun kankanta sa kada ya zan yana hada Allah da shi wa fi lafzin qala a wani lafazin manzon Allah cewa yi babbata <coughs> man laqiya wanda ya sadu da ubangiji la yushriku bihi shay'an fa huwa fi yana cikin ceto na ya mutu baya shirka idan in yana shirka baya ci wa hadha al-asl wa huwa at asalin wannan tushen wanda tauhidi هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره shine tushen addinin nan da Allah baya karɓar wani addini in ba shi ba daga mutanen farko ko daga mutanen ƙarshe shi kadai ne addinin da Allah yake karba Shi ne musulunci abin da ke rike da musulunci ko shine tauhidi wa bihi arsalallahu rusula kuma duk manzanni da Allah ya aiko ya aiko su da wannan tauhidi wa anzala alkutuba da shi Allah ya saukar da littafan da ya saukar a tarihin kafuwar duniya kama qala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina ja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu waɗannan mushrikai da suke bauta ma wani Allah suna ganin abin kirki suke yi su je su yi bincike tambayi tarihi annabawa da suka gabata akwai wani annabin da ya zo da shirka su yi tambaya akwai wani annabin da ya addininsa ya kunshi shirka in sun samu wannan sun samu ta madogara su je su tambaya ba za su samu ba duk annabawa da suka zo abinda suka zo da shi ne tauhidi ka tambayi wanda muka aiko gabaninka min rusulina daga mu aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun shin mun sanya wasu ababen bauta ba Allah ba ana bauta musu min dunir rahmani ba Allah mai rahama ba wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taɓa aiko da wani manzo gabaninka ba face mun yi masa wahayi da cewa babu abin bautatawa da gaskiya sai ni in ji Allah fa abuduni don haka ku bauta min ni kadai haka nan Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun aiko da wani da manzo a cikin kowace al'umma anabi ibudullah wa taribu tagut ku bauta wa Allah abin da yake faɗa musu ku bauta wa Allah ku nisanci abubuwan da ake bauta ba Allah ba shi ne tabut fa man hada Allah cikin su akwai wanda Allah ya shiryar suka karbi suka karbi tauhidi suka kaf suka kauce wa bautar wani Allah wa minhum man haqqat alaihi dalala akwai kuma wanda bata ya riga ya cancanta a kansa ya ci gaba da zama a matsayinsa na mushriki a matsayinsa na mai hada Allah da wani وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل Allah ya faɗi ya ambaci cewa manzanni da dama annahu fataha da'watahu kowanansu ya bude da'awarsa ya bude wa'azinsa bi an qala li da cewa mutanansa an ibudullah ma lakum min ilahin ghayru annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi shu'aib haka Allah ya jero su a cikin surat hud kowanansu abin da yake gaya wa al'ummar ta kafin ya gaya musu wani abu sai ya ce da su fayabudu Allah ilahin ghayru ku bauta wa shi kadai ba da abin bautawa ba shi ba wa <clears throat> cikin musnad da Imam Ahmad Allah ya Umar daga dan Umar Allah ya dada shi an annabi manzon Allah ya ce an aiko ni da takobi bayna yaday gaba ga tashin alkiyama dab tashin alkiyama dab tashin alkiyama hatta yu'bada Allah wahda har sai an bauta wa Allah shi kaɗai la sharika lahu ba ya da abokin tarayya wajo ila rizqi kuma an sanya arzikina na tahta zilli rumhi karkashin inuwar abin nan mashi na wajo aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yada addinin musulunci ya yaƙi waɗanda za su hana yada addinin musulunci ya yaƙi waɗanda za su shige gaba su ce ba za a isar da saƙon bautata wa Allah shi kaɗai ba zuwa ga wasu mutane an aiko shi ya yaƙi waɗannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin annabawa babu wanda ya jihadi kamar sa ya yi yaƙe-yaƙe kuma duk yaƙe-yaƙen da ya yi ba yaƙi ba ne na ya tirsasa maka sai ka yadda ba yaƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya nemi sai a kashe mutane idan ba su yi imani da shi ba a'a duk yaƙin da ya yi yaƙi ne na ya yaɗa da'awa haƙƙi ne ga dukkan al'ummomi na duniya a bar su su ji saƙon Allah idan wasu azzalimai miyagu ɗan ta'adda suka ce ba wanda ya isa ya je ya jiyar da waɗannan bayan Allah saƙon Ubangiji to kada a kyale kada a kyale waɗannan azzalumai face an yaƙe su domin isar da kalmar Allah ga kunnuwan waɗannan jama'a ba wai kalmar Allah ɗin ake so lalle a karɓa ba isar da ita an gane ko ba kamar yadda wasu suke cewa aiki musulunci kamar da kafirai suke faɗa da ƙarfin takobi intashara bisai da karfin takobi ya yaɗu manzo Allah ya yi ta tirsa ta mutane ne har sai sun karɓi musulunci da an kyale su ba za su karɓa ba da karfin bala'i ya sa suka yi da a'a ai musulunci shi ya zo la ikraha fid din afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu hatta yakunu mu'minin musulunci shi ya zo da wannan koyarwar alqur'ani shi ya zo da wannan koyarwar babu tirsasawa amma kuma ba a yadda wani ya hana wasu dan shi Allah ya ba shi mulki ya ba shi soja ya ce ba za a isar ma da sauran talakawansa sakon Allah ba bai isa ba idan ya hana to za a yaƙe shi akan wannan wannan shi ne tushen jihadi a musulunci ba tushen jihadi a musulunci a tirsasa mutum sai ya musulunta ko a tsinge mai kai ba babu wannan shi yasa kuka ga musulmi ya musulmi sun rayu da waɗanda ba musulmi ba annabi ya rayu da yahudawa bai yaƙe su ba sai da suka shiga masa makirci da da da mugun tanadi suka yi yunkurin kashe shi to a lokacin ne ya fito ya yaƙe su ya yaƙi banu nazir banu banu kuraiza amma da da farko an yi sulhu da su babu maganar yaƙi haka nan musulmi sun zauna a iraki da waɗanda ba musulmi ba sun zauna a sham da waɗanda ba musulmi ba sun zauna a spain da kiristoci sun zauna da yahudawa kuma har zuwa yanzu musulmi suna zama da waɗanda ba musulmi ba abinda dai kawai wani bai isa ba ya ce wani ya ce musulmi ba zai faɗi maganar Allah to anan ne ake anan ne ake jihadi anan ne ake jihadi amma ba wanda aka taɓa tirsasa shi akan cewa ko ya musulunta ko a tsinke masa kai <coughs> don haka ma'anar bisaifi ba ana nufin Allah ya aiko annabi da takobi ya yi ta tsige wa mutane kai har sai sun musulunta ba hatta yu'bada Allah wahda har sai an bauta wa Allah har sai an kyale masu bautar Allah sun bauta wa Allah wanda duk zai hana a bauta wa Allah to lalle a daga takobi a fuskarsa la sharika lahu kuma ba tare da shirka ba waju ila rizqi tahta dhilli rumhi an sanya arzikina na inuwar mashina wannan yana nuna halatta ta masa ganima da aka yi sabanin annabawan da suka gabace shi ba a halatta musu cin ganima ba idan suka yi yaƙi abinda duk suka tattaro na ganima na abokan gaba wuta Allah yake ɗaukowa ta ƙone wannan amma zuwan wannan al'umma aka halatta mata ganima kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin khasa'isin wannan al'umma wa uhillat liyal ghana'im wa lam tahilla li ahadin eh, qabli an halatta mun ganima alhalin bata halatta ga wani annabi ba gabanina to shine wa ju'ila rizqi tahta zilli rubhi ishara ce zuwa ga halatta masa ganima wasu malamai suka ce kuma wannan ishara ce zuwa ga annaha min af annaha afdalul makati abinda mujahidi zai samu mai fita jihadi yayi jihadi abinda zai samu na abinci ya fi kowace hanyar samun abinci falala hanyar da mujahid yake samun abincinsa ta ganima ta fi ta kowace sannan mai biye mata a mutum ya ci abincin daga abin da ya tsorurta da hannunsa min kasbi yadihi wannan ita ce take biye wa ganima wa zu'ila rizqi tahta dhilli wannan kuma ya nuna kenan musulunci bai yadda ka zauna a gidanka ko a masallaci ka ce sai dai a zo a baka ba ba za ka je nema ba manzo Allah ma sallallahu alaihi wa sallama arzikinsa tahta zillur rum kaga ya fi ma shiga hadari ba naka da zaka shi kantinka wani Allah ma da AC a cikin kana shan raba kake samun kuɗin shi tahta zillur rum yake samu shi yasa lokacin da aka tambayi Imam Ahmad <coughs> game da mutanen da ko mutumin da zai zauna a masallaci ko a gida ya ce ba zai tafi ya yi innahu la ya'malu shay'an hatta ya'tihi rizquhu wa huwa fil bayt aw fil masjid ba zai yi komai ba arzikinsa ya zo ya same shi yana gida ko yana masallaci imamu ahmad ya ce waɗannan jahilai ne ba su da ilimi sai ya ce ba su ji faɗar manzan Allah ba waje ila rizqi tahta zilli ruhi ba su ji abin da manzan Allah ya ce ba shi kansa arzikinsa abincinsa an sanya masa shi karkashin inuwar mashinsa ba wai zama zai a gida ba kawai abin ya zo same shi wahala zai sha ya samu kuma ba su je annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake maganar cewa law tawakkaitum kama tatawakkalu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana da kuna da law tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taghdu khimatan wa taruhu bitana da kuna dogaro ga Allah kamar yadda tsuntsaye suke yi to da Allah madaukakin sarki ya azurta ku kamar yadda yake azurta su tsuntsaye su tashi da taska su yi sammako cikin su babu komai amma su dawo shekarsu cikin su cikin su din ya cika to shi da imamu ahmad yace to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ya nuna tsuntsayen taghdu wa taruhu fi talab rizq yana sammako su dawo da yamma wajen neman abinci ashe da annabi ya ce ayi dogaro kamar yadda tsuntsu yake yi ai tsuntsu ba kwanciya yake a shekarsa ba a kawo masa abinci ya ci fita yake nema to in kuka fita nema kuna masu dogaro ga Allah to za ku samu arzikinku arzikinku ba zai kubuce muku ba to shine yace duk wanda yake zama yace ba zai nemi abinci ba wai shi sufi ne to wannan jahili ne sai a koyar da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahta dhilli rumhi ba a faɗi wata ala wani makami na yaƙi ba sai takobi a sai mashi ba a faɗi kibau ba ba a faɗi takubba ba sai aka faɗi mashi malamai suka ce saboda kanat al-arabu tu'alliqu rayatiha ala atrafir rum ala atrafir rimah larabawa in za su fita yaƙi sukan sa tutar yaƙi wacce tsayuwar tutar nan ita ce alamar yakin nan yana nan ba a karfin mu ba lokacin da tuta ta faɗi alamar an karya mu suna sanya ta ne akan a akan akan akan mashi akan inin mashi suke sa ta su daga shi yasa aka ambaci mashi wanda shine alama babbar alama ta yaki har da za a sa tuta a jikinsa a daga ta ce kuma shi ma shi shine ko da yaushe inuwarsa take nan amma shi takobi lokacin da yake rataye a jikinka yana cikin kubansa a lokacin inuwarsa ba ta bayyana amma shi ma shi ko yaushe inuwarsa a zahiri take a fili take shi yasa aka keɓance shi da ambato wa ju'ila dhullu was-sagharu an sanya wulaƙanta da kaskanta alaman khalafa amri wanda duk ya saba umarni na shi zai sadu da wulaƙanci da ƙasanci kamar yadda Allah ya ce waɗanda ba musulmi ba ahlul kitabi su ba da jizya hatta yu'tul jizyata an yadin wa sabirun Wahum sabirun suna ƙasƙantattu. sannan kuma kaskanci na rayuwa yana tattare ga duk wanda ya sabawa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko yaya yake ganin shi bai izza to kaskantacce ne a gurin muminai al lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin Allah da manzansa da mu'minai suke da izza suke da ɗaukaka amma ba wanda yake ba mumini ba duk yadda ya kai ga kafafa da ji da kansa a gurin mumini ba komai bane matukar ya saba wa umarnin Allah a gurin Allah ba komai bane a gurin manzansa ma ba komai bane wa man tashabbaha bi qaumi wanda duk <clears throat> yayi kokarin kamanceceniya da wasu mutane fa huwa minhum to yana cikin wanda duk zai zama al'adarsa shine ya kwaikwayi al'ada irin ta waɗanda ba musulmi ba shigarsu ko bukukuwansu ko wasu al'amura dai nasu zai yi ƙoƙarin ya yi kama da su to Allah maɗaukacin sarki zai tashe shi ranar gobe kiyama a tsakiyar Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu sai mu kwana a nan domin sati na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu dora a batun a tauhidin da ake magana akan shine ake buƙatar ka je wa Allah da shi don ka samu ceto na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfane ka wani irin tauhidi tauhidin la khaliq la khaliq babu bahalici ko ko tauhidul la ilaha illa ma'budu illa Allah shine abinda ibn taymiya zai yi mana bagana a kansa a karatunmu na sati mai zuwa da iznin Allah wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a amsa masa ba amma ai imamun nawawi ya ce ba zai yi wa annabi ya roƙi abin da ba zai yi ba to idan imamun nawawi ya faɗi haka domin irin wannan in ba nassin ka gani ba ta yi ba idan ya ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam la yasalu mustahil baya roƙon abin da yake mustahili wannan haka ne abin da ya roƙa ba wai ba zai yiwu bane zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah abubuwa guda uku yace an bashi biyu ba a bashi na ukun ba ya roƙi Allah Allah ya hulika ummatahu bi sana kada Allah ya halaka al'ummarsa ta hanyar fari a yi fari duk musulmi su mutu aka ce an bashi ya roƙi Allah Allah yusallita alaihim aduwahum min ghairihim fayastabiha baydatahum Allah ya ɗora abokan gabansa gaban al'umma gaba ɗaya ya ƙarar da al'umma aka ce an bashi wannan shi yasa al'ummar musulmi ba ta gushe da rai ba in an samu waɗancan sun can kuma za a samu wasu suna suna firjiya sannan abu na uku Allah ya ja'ala ba'tahum bainahum kada ya sanya fada tsakanin musulmi da musulmi aka ce a'a wannan da uku shine ba ba shi ba tun a lokacin sahabbansa aka samu rikici tsakanin kuma har yanzu ana samun fada tsakanin musulmi da musulmi wannan shine Allah ba ai ba mustahil bane ba abu ne da ba zai yiwu ba Allah zai iya karba din to amma dai Allah madaukakin sarki bai karbi wannan din ba saboda haka in Imam Nawawi ya ce ne annabi bai taba roƙon wani abu a bashi ba to shine zaka ce a ah, to wannan hadisin fa ya zaka yi da shi shi manzo Allah yake cewa uqitu sunataini wa munaitu wa munaitu wahida an bani biyu amma an hana ni ɗaya to amma dai duk da karshe dai ana buƙatar a san lafazin da nawawin yayi magana yayi amfani da shi don a tantance manufarsa wani kuma yake cewa a jawo hankalin masu barin maya a kunne lokacin da ake karatu wannan an sha wannan maganar an sha wannan maganar kullum sai an yi shi kansa wanda zai bar wayar musamman ma idan kaɗa kaɗa ne a ciki da ta fara buga duk tsika jikin za ta shiga, ya rikice ya ɗi na ta lalibe lalibe wannan kuma ya ce wani ɗan kwastam ya sayo wata mota da aka yi gwanzo to ne shi dan kwastam din ya ce ya saye ta dubu talatin da biyar zai sayar masa alhalin motar a gaskiya idan kasuwa aka yi ta za ta kai dubu ɗari uku ya halatta saya to idan ya yadda motar ba ta kwaci ba ba ta wani shi aka kwaci ba idan ta sata ce ina zai halatta sai kayan sata in ya yadda motar ba ta kwatatta aka yi ba ta wani bawan Allah ba ta aka kwaci aka sayar wa kwastam ɗin shi kuma yake so ya yi kai da ita to zai iya saya amma in ya tabbata ta kwaci kwatarta aka yi wanda kuma bisa dukkan alamu haka ɗin ne <laughs> to kaga in dai har kwatarta aka yi bai halatta kai ka saya ba ko da ya ce zai sayar maka da ita naira ashirin naira talatin bai halatta ka saya ba in tashi ce ka yadda hanyar da ya same ta hanya ce mai kyau ko naira ko naira goma ya iya ma baka kyauta in ya ga dama ai wannan ba komai kuɗin kasancewar a kasuwa ana sai da ita dubu ɗari uku ko wani abu wannan duk ba zai hana ta abin nan ba wani kuma ya ce shi wannan gyara yake hatta yi ubadan ba za a ce hatta yi ubadan laha ba a haba ka ji tsoron Allah hatta yi ubadan lahu mabni ne lil majhul ba a faɗi fa'ilin ba ne da an faɗi fa'ilin shine da an ce hatta ya abu laha sai ka ce maf'ulun bihi mansu hatta yu'bada yu'bada kaji yadda aka karanta abin sosai lahu. wani kuma yace hadisin umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ya yake me yake nufi da takobi ne ko kuma da menene kalmar al-qital al-mutabadil ila zai shine da takobi ba a fita yaki haka da hannu ba komai a ce an tafi yaki kalmar qital ta dau makamai sai dai akwai bambanci tsakanin al-qital wal qatl wasu suna nufin in aka ce yaki ana nufin kisa a iya yin yaki a gaba ba tare da an samu wani ya mutu ba an kirawo shi qital saboda wata wasila wata wani abu ne da a iya samun kisa din a amma alqatlu alqatlu la yulazimu alqital ko alqital la yulazimu alqatl a da'iman a iya samun muqatala shi yasa a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yana sallah ya sanya sutura tsakaninsa da alƙibla wani ya zo zai zai shuɗe fal yuqatilhu fal yadfa'u fa in aba fal yuqatilhu laisa ma'anahu falyaqtulhu an ce ka yaƙe shi ba ana nufin kawai inda makami a tsuhun ka ka ɗauko ka daba masa ke manzo Allah ya falyuqatilhu da za ka kashe shi a ya yaƙe shi ka sa karfin ka ture shi a irin ture wanda za ka yi masa da ƙarfi wani ya iya mutu amma ba lalle bane kuma a mutu din saura kalmar qital ba ta nufin qatlu kuma kamar yadda muka ce shi musulunci abin da yake cewa shine a yi yakin yada wannan kalma ta la ilaha illallah ga mutane wanda duk ya zai hana a yada ta to wajibi ne a yaƙe shi wani kuma ya ce a yi wa sunna nasiha waɗanda suke sanya zobe wanda yake ɗauke da wani surkulle uku uku hudu hudu ɗaya takwas haka dai an zazzana wani abu wai suna yin shi ne don ija bala'i to kaga waɗannan ai ba ba ahlus sunna bane ka ce kawai waɗanda suke tare da ahlus sunna suna suna ya za a kana ahlus sunna kuma ka sa wani abu kana itikadin cewa yana iya ture maka bala'i ai wannan bala'i ne shi kanta amma ka wannan shirka ce da Allah babu wanda zai cutar da kai ko ya amfana da kai sai Allah ba wanda zai iji wannan to kada ka ɗauka ahlus sunna ne sai ya daina in ya daina to ya zama ahlus sunna da bai daina ba kamar wannan mushriki ne dan Allah a zaburar da ƴan uwa dangane da kakkaɓe bacci wato yana maganar cewa wasu ana karatu kawai bacci suke wasu kamar sun zo ne kawai su huta suna dan rage dare ne kawai yake kasuna to Allah ya sauki shin a ya halatta ya halatta a yi mu'amala da mutanen da suke cewa ba su yarda da ceto ba da kuma da kuma me yace sharifai ba su yadda da ceto ba da kuma sharifai da kuma hadisai wato ba su yadda da akwai ceto ba ba su yadda akwai sharifai ba ba su yadda akwai hadisai ba to a wanda duk bai yadda da ceto ba mun gama maganar ko waye shi wanda duk bai yadda da ceto ba bayan an masa bayani ceton kamar yadda muka faɗa a tawassuli din kamar yadda muka faɗa akwai wanda babu mai inkarin sa da mutum ya inkarin sa kawai ya mutum ya kafirta akwai wanda kuma yana buƙatar a sanar da mutum a shi ilimi bayan haka kuma ya toge akan inkarin sa wannan ya kafirta to in ya kafirta kuma mu'amala da kafiri dai wani abu ne sananne ka san cikin me za ka yi mu'amala amma dai ba ka san ba da musulmi kake mu'amala ba a magana sharifai ko yana nufin ban san sharifai suwa yake nufi ba yana nufin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalmar sharifai ba ba ba wani abu ne da yake da asali a cikin waɗanda suke dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suka yi imani suka bi shi waɗannan sune ababen girmamawa akwai waɗanda suka yi suka ki imani da shi kuma dangin sani suka mutu kafirai kamar su Abu Lahab baffan sani kamar irin su Abu Talib baffan sani ba su imani da shi ba suka mutu kafirai waɗannan ba sharifai bane ko da ko suna da dangantaka da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka nan tsawon tarihi za a iya samun wasu suna da awar dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba musulmi bane ayyukan su ba na musulunci bane mun ga irin wannan in ka je yanzu kana shiga kasar Jordan mun san mulkin ta a hannun waɗanda suke ganin su sharifan ne in ka je Morocco waɗanda suke cewa waɗanda ake suke mulki suna cewa su sharifai ne in ba za su karanta hadisi sai ce qala jaddi sallallahu alaihi wasallam haka zai karanta to a cikin su akwai mushrikai akwai akwai waɗanda ma yanzu sarki Hussein na Jordan akwai sanda ya taba cewa shi yana ga kawai addinan nan a hada su buɗe mana a ɗauko abin nan alqur'ani a ɗauko at-taura a ɗauko abin nan old testament da da new testament duk a zo a hada a buga a guri guda a rarraba a raba a coci a raba a masallatai lattaye a ingila idan shi yana ganin duk yahudawa da laraba ƴaƴan baffanni ne ya za a tsaye ana ana ana rigima ana ana babbanta ƴaƴan baffanni ne waɗanda ƴaƴan annabi isma'il waɗanda ƴaƴan annabi ishaq ya za a tsaye ana ana ana rikici to kaga wannan wannan wannan ba ya bar musulunci kenan sai ya ci gaba da zama sharifi kuma babban mutum saboda ita kalmar sharifi din nan in ba wanda ya rike addini ba ba wani magana sharifi sai wanda ya rike addini kuma duk wanda zai rike addini sharifi ne inna akramakum inda Allah ko daga ina ya fito ko suwaye kakanninsa ko suwa ne ne kakanninsa ko dan sulalar barbushe ne ko wane in dai ya rike addini to shi sharifi ne wanda kuma ya saki addini ko suwaye kakanninsa ba sharifi bane na kalmar sharifi din da a daina daukar ta da faɗi, ana yaba ma waɗanda bai kamata a yaba musu ba duk wanda ya zo ya da'awar shi ka manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka shi da da'awarsa amma ka gaya masa man aqta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu ka jawo masa maganar kakan nasa ka gaya masa cewa wanda duk aikinsa ya dakirar da shi to nasaba saba inda za ta kai shi min yadda je a je kai sharifin ne sai mai komai kake so yanzu ba ba ka sadaka <laughs> tun daga nan ka saba wa kakan naka kakan ga shi ka a baka amma sai ce sharifi ne kuma ka bashi dan kakan shi to ka gaya masa kakanta ya hana ka ya hana a baka kuma waye yace sharifi wuta ba ta kona shi manzo Allah ne yace duk sharifi wuta ba ta kona shi waye ga masa ya ga masa wannan duk wata tatsuniya ce ni in banda ba a nan kasar a kasar Hausa duk waɗanda suke da shariftakar a cikin Larabawa na amfani da kalmar shariftaka din wanda duk suke jingira kansu da shariftaka din su ba sa wannan da'awar amma mu nan saboda an taso cikin tsafe-tsafe da da tamfe-tamfe da damfara sai ake ƙara da waɗannan abubuwa amma kuma in ka ji sai ka je wata rana an yi an yi gobara a gwar sharifai din duk an kokone gidajen su sun kone ina <laughs> sau nawa za ka ji labarin an yi gobara a gwar sharifai sun kone inkarin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kafirci ne ga duk wanda aka yi wa bayani ya ci gaba da inkari domin ya ya ya yi inkarin rabin abin da yake musulunci annabi yana cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya bashi wani abu kwatankwacin sa To haka wanda ya inkarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an masa bayani ya toge kan inkari wannan ya bar musulunci tafsirin fadar Allah wa Allah lil insani illa ma ta'a wato mutum baya bai da bai mallaki wani abu ba wanda zai ce haƙƙinsa ne a bashi sai aikin da ya yi wato laisa lil insani wannan lamun din da suke cikin kalmar al insan lil insan lamun ne ta tamlik lamun ce ta istihqaq ay la yastahiqu shay'an illa sa'ya abinda ka aikata shi ka cancanta shine zaka yi nemi a baka a matsayin haƙƙinka wannan ba shi ke kore itar ladan wani aiki da wani zai yi gare ka ba domin wasu na ana maganar a sadaka ga mamaci ya zo a sunna ana iya mamaci sadaka kuma ladan ya je gare shi man man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu cikin sahihaini wanda duk ya mutu da azumi a akan shi waliyinsa majidincinsa na kusa da shi makusancinsa zai iya yi masa azumin a madadinsa wannan ma nassi ya zo da shi to wannan suka ba sa cin karo da wannan aya domin ita ayar tana nuna istiqaqin ka da mallakarka kan cewa haƙƙin ka ne a baka amma baya hana wani in yayi balantiya ya baka ya amfane ka amma baka da awar cewa naka ne in mutum ya riga ya mutu to kuma duk wani abu ba bai zama haƙƙinsa ba amma wannan kuma baya hana an ya tabarra a lahu gairuhu wani yayi ya bashi ta hanyar sadaka shi ma anan abin da nafsi ya zo da shi Abin da nassi kawai ya zo da shi ba za ka yi sallah ba ka ce akai ma wani ladan ko karanta qur'ani ka ce akai ma wani ladan wannan nassi bai zo da shi ba sai ya tsaya a cikin in kafa amalu hudin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aikin sa ya yanke babu kuma wani abin da za ka yi in ba wanda nassi ya zo da shi ba kamar wanda muka ciki waɗanda muka faɗa din nan kamar sadaka kamar ka nema mata gafara wannan addu'a ce kamar ka kamar wanda ya mutu da azumi ana bin shi bashin azumi wani na kusa da shi ya biya bashin wannan duk zai samu ladan wannan eh? yawa kamar hajji hajji ta ma nasi ya zo a kanta hujja an ka summa hujja an shubruma ka yi wa kanka da farko sannan ka yi wa ɗan'uwanka uwanka shubruma shi ma wannan nasi ya zo da shi to abinda nasi suka zo a nasi za ka iya yi abinda bai zo a nasi ba ba za ka yi ba wanda ya zo a nassi baya cin karo da aya aya tana nuna mallakar mamacin bai mallaki wani abu da zai nemi haƙƙinsa da zai neme su a matsayin haƙƙinsa ba sai abin da ya yi amma wannan baya hana wani da nassi ya zo akan wani aiki ya yi wannan aikin ya bashi lada wannan baya hana haka eh. me kace eh eh wannan yana shiga cikin sadaka ne yana shiga cikin babin sadaka kamar ka gina rijiya dan su samu ladan waɗanda duk za su sha ruwa a wannan rijiya kamar ka ebi ruwan ne ka bayar sadaka domin Allah ya ba su ladan wannan duk ba komai ka gina masallaci ka gina makaranta ka gina rijiya duk babu komai eh me me zai hana in dai har nasi ya zo in dai har nasi ya zo shikenan eh nasti ya zo akan sadaka ya zo akan hajji alhajji bin niyaba eh ya iya yi mata hmm, kamar ya musharaka amma in ka rijiya ya Allah dukkan mutum a cikin wannan ban san wannan ba eh. sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi